رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى وإن سكي سورانا ودكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو sha bakwai ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1400 da arba'in da ɗaya yayin da ya daidai da idan ba na manta ba goma ga watan shida ne sha bakwai ko sha takwas ne sha takwas ne sha takwas ne hmm? yau yau sha takwas ne sha takwas ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da goma ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin a wannan mu'assasa ta as-sahabatul kiram inda muke gabatar da darasi cikin littafin a ƙa'idu shi'a isne a shari'a na babban malami profeso abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta goma sha shida idan ba na manta ba malam yana magana akan abin da ya shafi a ƙidun shi'a ne muna kallon yadda munafunci yake bayyana yanzu kiri da muzu dama Allah ya ce ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ba zai taba kyala masu imani akan abin da suke kai na da'awar imani ba har sai an yi tamyizi an gane mutanen kirki da mutanen banza ta yadda munafuncin masu munafunci zai bayyana alamar imani na masu imani zai bayyana kuma kamar yadda Allah ya ce a hasiban nasu an yi turaku an yi ƙolu amanna wa hum la yuftanun sai ya ce wala qad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين to wannan shine abin da yake bayyana yanzu muna mamaki kwarai daga cikin wasu daga cikin yan uwanmu yan ɗari'u wanda suke ta ƙoƙarin su nuna cewa a daidai lokaci ɗaya su ba su da matsala da shi'a amma a daidai lokaci ɗaya suna da matsala da mu mai matsalan mu da su sai su ce muna zagin waliyansu kamar yadda suka faɗa kuma idan ka fahimci zagi su a wajensu ka ce ga wani abu ba daidai ba da ya shafi ɗariƙunsu to wannan shine zagi a wajensu a daidai lokaci ɗaya kuma sai kaga kuma shi'an da suka ce suna tare da su ba za su iya yanke mu'amala da su ba suna zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka hada da sahabban annabi da su nan nasu in dan Allah ake addini ake yi in darajar mutum ne ke sa in ka taba shi a rikici a yi gaba shin mu ne ya fi tantanta su tsananta gaba da mu ko masu zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai ga mutum ya fito kullum yana ta maulana maulana an taba maulana maulana su wallahi ba wanda ya sai taba maulansu su maulansu maulana yayyayaye shikenan ba magana kenan so tun farko da'awa ce da ta gino kan kare mutuncin wasu shaksiya ba wai kare haƙiƙanin addini ba mu kuma kamar yadda aka sani san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dole ne ta kuma san annabi reshi ne san sahabban annabi da matan annabi da ahlul baitin shi reshi ne na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda alƙadi iri ya tattauna alamomi na san annabi a cikin ashifa tashi wannan shine dalili to muna kallon yadda munafunci yake bayyana har ka ji wani yana magana ta jahilci da sunan riga ta ilimi yana ganin ya yi karatu sai ya ce maka wai ka je ka duba ayin kana magana kana cewa in shi a ba musulmi ba ne, da sunan ilimi ba? wai ka duba Bukari da muslim da ina da ina hadisan in shi a nawa ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashe mutum bai ma iya gane cewa istilahi na shi'a yakan canza daga zamani zuwa zamani ashe masu wannan maganin a littattafan hadisi da suka karanta ba su fahimci istilahi na shi'a ba a wajen malamai magabata da istilahi na shi'a a yanzu a ba ashe ba su gane haka ba tidda a karatun nan da suke ashe ba su gane haka ba in Allah ya yarda kamar yadda muka sanar ran juma'a muna da lakca kai tsaye daidai lokacin da muke karatun alhadiyatul hadiya mai taken haɗuwa da annabi ƙiri da muzu bayan annabi ya koma zuwa ga Allah addini ne ko damfara da fuwannan ne mutane su tara insha Allah za su ji cikakken ƙarin bayani dangane da wasu matsaloli kuma za mu amfanar da mutane in Allah ya yarda ƙarƙashin wasu hadisai da izinin Allah za mu ƙara bayani in Allah ya yarda wannan shi ne saboda wannan gabar ba za mu kyale ta ba ta wuce haka wannan shi ne dalili babba daga cikin dalilai da ya sa in ka riga ka fahimci sunna ka riƙe ta tana da daɗi daɗinta shine duk wanda ya fahimci sunna da kyau to za ka ga ƙarya ne ya fi ƙarfin ya zama bawan wani sai dai bawan Allah sannan in ka fahimci sunna da kyau ka fi ƙarfin wani mahaluki ya rufe ma ido ya ja ka ya ce ya tafi da kai inda kake so amma wallahi in ba sunna ka gane ba wani sai ya zo ya ɗauke ka ya mai da kai bawan shi ba bawan Allah ba sannan sai ya rufe maka ido ya ja ka ya tafi da kai duk inda yake so kuma baka isa kai masa musu ba wannan shine saboda da Allah wayanda suke da awar karatu da Allah su yi kokari su faɗaɗa bincike ta yadda wajen faɗaɗa binciken nan za su fahimci istilahin malamai magabata salaf wajen sukan bambanta tsakanin fulanin shi'i da kuma fulanin rafidi suna da bambanci amma daga baya wannan istilahin ya canza gwargwadon tsawur na zamani duk wanda ka ji ana ce masa ɗan shi'a yanzu ta ya haɗa abu biyu ne ɗan shi'a ne kuma rafidi ne wannan ita ce magana wanda hatta usul na addini da nasu yana da bambanci kuma insha Allah in na tashi in zan kawo bambanci karanci in kawo bambanci ta fuska guda goma Allah ka raba mu da yin addini don son zuciya don ta more kawai malam ya faɗa ya ce faftara hujjatuhum al-kulaini wato sikatul islam kulaini ya ƙirƙiri ƙarya ala abi abdullahi akan abi abdullahi annahu ƙala ya ce wa hashahu sarki ya tabbata ga Allah Jafaru Sadiq ya faɗi wannan wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na biyu wato shafi na 700 da 860 da ko hadisi na 860 da sittin da ɗari takwas da ashirin da biyu kitabu fada'ilul Qur'an a shafi na ɗari takwas da ashirin da biyu kitabu fada'ilul ƙuran hadisi na uku babin nawadir Anan ya kawo shi cewa innal qur'ana nazala arba'ata arba'in alqur'ani ya kasu rubu'i hudu gida hudu rubu'un halalun akwai rubu'in da yake halal kawai Alƙur'ani ya ƙunsa. wa rubu'un haramun akwai rubu'in da haram ya ƙunsa. wa ruba'un sunanin wa ahkamun akwai rubu'in da sunnoni da hukunce-hukunce ya kunsa wa rubu'un khairu wa rubu'un khabaru ma kana qablakum wa naba'u ma ba wa naba'u ma yakunu ba'dakum akwai rubu'in da ya kunshi labarin al'ummar da ke gaban ku da kuma labarin abin da zai faru wato wa naba'u ma yakunu ba'dakum da kuma labarin abin da zai faru bayan ku wa faslu ma bainakum da kuma rarrabe abin da ke tsakaninku ku shine malam yace at-ta'liqu ƙarin bayani ta'liqi aina zukira wa aina zikirul a'imma al-ithni a shari'a ina ambatan a'imma ithni a shari'a yake a cikin alqur'ani hawala ba'd shuyukh al-madhhab shi'i wasu daga cikin malaman shi'a sun iya kokarin su تدارك هذا الأمر سلسكد ونن الأمر حيث لم يذكر أئمتهم الاثني عشر في الروايات السابقة yayin da ba a samu a imma ba a cikin ruwayin da suka gabata hatta ruwan da suke kafa hujja da su abinda aka yi ittifaki tsakanin ahalin sunna da shi'a ambatan adadi annabi ya ce la yazalu hadha al-amru azizan yunfiruna alaman nawa abu ma wallahu 12 kaliban amma asma'ahum ƙarya ne babu wannan kuma muna ƙalubalantar su ko a shi'a ba su da hadisi kwaya a ɗaya wanda aka yi ittifaki wajen adadin ambatar sunayen shi ta za ku ga shiyoyin suka yi ta saɓani da aka faftara shehu humul kulaini sai shi babban malamin su kulaini ikirkiri ruwayatan ruwaya ta ƙarya ta kulu wata take cewa anil asbab bin nubatata قال يكي سمعت امير المؤمنين يقول ناجى علي بن ابي طالب القران ينتنزل القران يا كسو غدا اكو ثلث فينا وفي أدونا اكو ثلث ده دي اكن أكم دمك مو وثلث سنن اكو ثلث ده سنوني وامثال ده مثالي وثلث فرائد واحكام اكو ثلث ده دي فرلا ده كنتو كنتي wannan ya zo cikin usulul kafi shi ma cikin wancan babin babin nawadir da hadisi na biyu da kuma allawami unnuriya a shafi na ashirin da biyar wannan magana ta zo sun matadaraka shiyukuhum sannan malaman su suka ƙara riskar da wani abu fazaru fin nasibi suka ƙara wajen wani kaso na rabon faftaru suka ƙirƙiri ƙarya an abi jafar kala yake cewa nazal alqur'anu arba'ata arba'in alqur'ani ya kasu rubu'i hudu rubu'un fina rubu'i akan mu wa rubu'un fi aduwina rubu'i akan makiyan wa rubu'un sunanin wa amsalin rubu'i sunnoni ne da misalai wa rubu'un fara'idu wa ahkamun akwai rubu'in da yake farilla ne da kunce-kunce wannan yana cikin eh, usulul kafi kitabu fada'ilul qur'an hadisi na hudu babu nawadir da kuma tafsir nuru sakalaini a mujalladi na ɗaya shafi na 167 hadisi na 571 suratul baqara li abdullahi ali bin jum'a al mutum zai ga wannan wanda ya rasu hijira 1100 da ainihin wato ashirin da ɗaya ya faɗi wannan magana to shine yake cewa da sha biyu sai yake cewa wala haza ba'dul musulmi na sashen musulmi sun lura annahu laysa lil a'immati mizatun wannan a'imman fa da suke faɗa ba su da wata wato bambanci yanfaridu biha fil qur'ani waɗanda suka keɓanta da shi a cikin ƙur'ani an mukhalifihim akan wanda suka saba masu bin nisbati li hada taqsim dangane da wannan taqsiman da su yan shi'a suke suka ce a rarraba fatafattana lidhalika shaykhuhum al-ayyashi sai babban malamin su ayyashi ya lura da haka faftara ruwayatar rabi'a bi nafsi nafsi sai shi ma ya kawo ruwaya ta ƙarya ya ce illa annahu za da fiha walana kara'imul qur'ani gare mu ne duk wata karramawa da littafin Allah yayi to akan mu tafi wannan ya zo cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na ɗaya shafi na ashirin hadisi na ɗaya fi ma unzilal qur'anu da haka yanzu aqidatu tsiniya tana nan wa ma adraka ma aqidatu tsiniya ita aqida ta sabo shine yana nan cikin littafin al'anwarun umaniya na ni'imatullahi da za'iri in Allah ya da lokaci zai zo nan ɗauko ta zan karanta za ku bayyana suke cewa asali kowane mutum da kake gani an halicce shi to lokacin da Allah zai halitta sai ya cakuɗa cabo guda biyu akwai mai haske akwai mara haske mai duhu to duk wanda kaga an halicce shi yana aiki mai kyau to asali an halicce shi daga wancan taban mai kyau ne duk wanda kaga an halicce shi yana aiki mara kyau asali an halicce shi daga wancan taban mara kyau ne sai suka ce to in kaga mutum yana ahli sunna yana aiki mai kyau ga sallah ga azumi ga karatun qur'ani ga bin iyaye ga kaza ga kaza to wani abu ne aka ɗibo na taban ɗan a aka yi ahli sunnan da shi idan ka ga ɗan shi'a yana aiki mara kyau ga zina ga cin kuɗin mutane ga tata ga luwaɗi ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to wani taɓo ne na ahalin sunna mara kyau aka ɗibo aka yi ɗan shi'an da shi sai suka ce duk wani aiki da ka ga ahalin sunna yana yi mai kyau to wancan ɗan shi'an da aka ɗibi taɓansa na asali aka yi ɗan ahalin sunnan da shi to wannan aikin ahli sunna dan shi'a yakewa duk kuma wani aiki da zaka ga dan shi'a yana yi mara kyau to wancan taɓan na ahli sunna ne mara kyau aka ɗibe shi aka halicce shi da shi naka in ya ci kuɗin mutane yayi ya yayi luwaɗinsa yayi mutu'arsa ya zagi sahabbai yayi kaza yayi kaza yayi kaza in an je lahira ya yi, suka ce duk aikin da ahli sunna ya sai a kwashe mai kyau sai a ba ɗan shi'a duk aikin da ɗan shi an yi mara kyau sai a kwaso a jibga ma'ahalar sunan sai a tura shi wuta wannan ita ce aqidatul diniya wa ma ba a aqidatul diniya da haka sai yake cewa wa qad fadahu shaykhuhum al-kashani babban malamin su ya kunyata su al-kashani a tafsirin safi yana nan ciki a mujalladi na ɗaya shafi na 24 al-muqaddimatu Salisa. fi nubzi ma ja'a fi anna jullal qur'ani innama nazala fihim kasancewa alƙur'ani mafi yawancin su ya sauka a kansu ne wa fi awliyaihim wa a'da'ihim wa bayanin sirri zalika da kuma bayanin sirrin wannan to shine yake faɗa a cikin tafsirin safi yake cewa zadal ayyashi walana kara'imul qur'an duk wata karramawa da kaga alqur'ani yayi to akan mu ya karrama saboda mu yayi ta wannan ne tambaya ta bakwai da malam ya ce ma aslu wato ma aslu wa juzuru hadhihi ta'wilat menene asalin tushen waɗannan tawilin allati yadhkuruna halil qur'an wacce suke ambatanta ga littafin Allah ma'a zikiri ba'adil amsilati da zalika tare da ambatan misali akan wannan ita ce tambaya ta bakwai amsa malam ya ce inna awwala kitabin wato farkon littafi wada alasasa wanda ya sanya wannan foundation ɗin, li hadha laun ga wannan launi min tafasiri shi'a na tafsirin shi'a huwa tafsir al-qur'an alladhi Hu. Shi shine tafsirin da babban malamin su ya daura shi jabir bin yazid bin al-haris al-ju'fi al-kufi wannan mutumin ya rasu hijira 127 wa kana ma'rufan bi takfirihi li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance wannan mutumin ya shahara wajen kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine malam yake cewa at-ta'liqu min al yana daga cikin abin da yake da ban mamaki annal hadisa shi hadisi an tawsuqihi wa tad'ifihi akan wasaqa hadisi da da'afa shi fil kutub al manhab shi'i a cikin littattafan manhaba na shi'a mutanaqida zaka samu tana warware juna shi yasa ka tambayi dan shi'a ka ce menene sharaɗin inganci hadisi sahihi a gurinku in ya faɗa maka sai ka ce to ka ya faɗa maka da wani hadisi da wani hadisi ne cikin littattafan shi a suka cika wannan sharaɗin na hadisi ingantacce da wanne da wanne ne so da haka za ka samu shi a taka su gida biyu akwai al'usuliya akwai al'akbariya da haka al'usuliya daga bayi ne suka koya daga ahalin sunna wajen duk waɗannan ƙawa'id ɗin na usul fiƙihi da mustalahul hadith amma su al-akhbariya babu ruwansu maganan ma wai ka zo in dai abu an ci ya tabbata a littafin su an fada ka ce musu ya inganta ko bai inganta ba wannan ba ta kai a gurin ka kai wannan matsalar ta shafa su ba ta shafe su kuma an yi rubutu tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren wayannan sun ce mu wayannan kafire wayannan sun ce mu wayannan ba kafire saboda ka asali maganar cewa wai hadisi da'ifi da sahihi wannan a shi'a sabon abu ne daga baya taso in ba kai karatu ba ka je kai karatu maganar littattafar rijalu da waye da waye a shi'a duk aka ga sabon abu ne daga baya ya taso shi yasa aka samu shi'a ikhbariya aka sa akhbariya aka samu shi'a usuliya wayannan al-usuliya suna ganin ya kamata abu wayannan ka'idojin na ilimi qur'ani sunna ta zama ingantacciya a wajen su sai kaza sai kaza so kaza su kuma suna ganin a ah, ina wa'incan ba haka bane akan wannan aka yi rubutu aka kafirta juna shi yasa cikin kalubale da tambaya da nake jefa ma shi'a dan Allah an taba samu wani malami a addini shi a tun daga randa ta fara a matsayin aƙida har zuwa yau da nake magana akan kujeran nan da ya iya rubuta littafi sukutun guda wanda zai iya tarihin annabi tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa wanda zai iya yin tarihinsa kuma ya dogara da abin da zai kawo a littattafan shi a kuma ingantacce ba tare da ya koma littattafan sunna ba an taɓa yi wannan ƙalubale nake muku kuma na ƙalubalantar malaman shi'a tun an taɓa yi su faɗi littafin idan kuma da malamin da zai iya rubutu yanzu a cikin malaman shi'a tarihin annabi da sharaɗin da suka kama na hadisi ingantacce a gurinsu daga ran da annabi aka haife shi har ran da ya bar duniya to muna jiran wanda zai yi rubutu a baya dai ba a yi ba kuma sun ce an yi duk littattafan su zaka ga da sun fara wani abu da an fara wani abu zaka ga ba a iya tike shi wajen a kawo dalilai sai an koma ga littattafan waɗanda suke ce musu al-mukhalifina haka suke faɗa wannan shine to shine yake cewa fa akbarun taj'aluhu mimman taha ilayhi ilmu ahlul baiti akwai hadisan da za ta sanya mutum ya ga cewa nan ne makwarar inda ilimin ahlul baiti yake wa tudfi alaihi sifatul uluhiyya sannan kuma za ta ƙara masa daga ƙarshe ya jingina sifa ta uluhiyya bi annahu ya alimul cewa kowanne daga cikin a'imma ya san gaibu wannan abu ne rubutacce cikin littattafan shi'a cewa in ma sun san gaibu wa ya'lamu ma arham kuma sun san abin da ke cikin mahaifa ila akhirih zuwa ƙarshe to irin wannan ne kada wani ya kawo ba? kamar yadda wani malami yake ta yi lokacin da yake ta kokarin ya kawo cewa lallai shehunan su sun fa san gaibu sai ce ai Allah ya ce inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma arham ya san abin da ke cikin mahaifa to Allah da ya san abin da ke cikin mahaifa ta yaya za in an je asibiti ake aunawa likitoci su faɗa su ce namiji ne ko mace sai ce yanzu likita ma ya san gaibu na wali ku diba don Allah ku ga wasa da hankalin mutane ku duba don Allah ku ga wasa da hankalin mutane inna Allah indahu ilmu sa'a Allah a wajensa ne kaɗai ilimin yaushe alƙiyama za ta tashi kaga wannan inda hu ilmu sa'a wai nazilul ghaifa shi yake saukar da ruwan sama kowa ya san ba wanda zai yin wannan wa ya'lamu ma fil arham da haka da Allah ya tashi sai amfani da ya'lamu ma bai ce wa ya'lamu man ba dugun mani lokacin da yake dugun mani ka je ka tambayi likitoci za su faɗa maka ƙwayoyin mani eh, da ake ɗauka a halitta ɗan adam sai an halakar da ƙwayoyi wajen miliyan nawa kafin a ɗauki wanda za a ɗauka ya zama shine sanadarin da za a yi ɗan adam lokacin da namiji ya sadu da mace wannan ƙwayoyin maniyin da za a ɗauka daga jikinta daga jikin namiji a haɗa wanda zai zama mutum shine maɗin yana jini ma yana murga ma likita yana iya sani ne namiji ne ko mace lokacin da ya tashi daga ma ya koma man man kuma kowa ya san lil'aƙil ake cewa ma kuma labiri aƙil ne shi yasa in an kwankwasa maka kofa kwankwankwankwankwankwan ba ka cewa ma'anta sai dai man'anta don yanzu a lokacin ma'anta kana magana ne da wanda ya gairu akil amma lil'akil sai dai ka ce man'anta waye kai da ka shi yasa da yake Alkur'ani. littafi ne da yake yasluhu li kulli zamanin wa makanin da Allah ya tashi sai bai ce wa ya alamu man fil arham ba sai ce wa ya alamu ma fil arham sannan likitan zai iya faɗa maka yaron zai arziki ko ba zai ba ba zai iya ba shekara nawa zai ba zai iya ba wuta zai shiga ko aljanna duk ba zai iya ba amma haka wani malami zai ɗauko ya ruɗa mutane kawai ya a gashi ma wai likita ma amma ba a cikin likitocin nan da suke iya gane wannan fa musulmi na iya ganewa kafiri na ganewa sannan a cikin musulmin nan ko da ahalin sunna ne dan izala yadda suke faɗa shi ma yana iya gane cewa namiji ne ko wadwa ko ba mace ne ashe idan wannan shine sanin gaibu to ai cewa waliyanku sun san gaibu ba wata falala bace abinda waliyanku za su sani har na ma za su sani wannan ba wata falala bace wa qala shaykhuhum babban malamin su muhsin amin ya faɗa a littafinsa a ayanu shi'a a mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da biyar albahatul khamis at-tahamul ala ahlil baiti li muhsin bin al-amin al-amili wanda ya rasu hijira 1372 me yake faɗa yake cewa rawa jabir al-ju'fi an al-baqi 70 alf hadith ya ruwaito wajen hadisai 70 yace wa naqra'u akhbaran ukhra indahum muna karanta wasu labaran a wajensu ta ta'anu fihi wa annahu kazzabin dajjalun shi wannan jabir aljufi din sannan wanda aka ce ya ruwaito hadisai daga ahlul baiti sannan kuma sai a sake ruwaito maka wasu hadisan gashi kuma su a immatin na ahlul baiti suna sukarsa suna cewa dajjal ne kazzab ne makaryaci ne a daidai lokaci ɗaya ba farawau suka ruwaito an zurara daga zurara tsali yake cewa sa'altu aba abdullahi an a hadisi jabir wannan fa yana ɗaya daga cikin maruwaita na hadisan da ake jingina wa mutanen gidan annabi bayan ya ruwaito wa'incin hadisan wannan da na faɗa shi muhsin amin wa mutum zai duba al-imam as-sadiq littafi ne ina ganin akwai shi a ciki babba ne a shafi na 144 li'allamatihim wa Muhammad al-Hussein al-Muzaffar wanda ya rasu hijira 1381 Amid kulliyatul fiqh fi najab wannan mutum zai ga wannan da haka idan mutum ya lura zaka ga sun ruwaito daga zurara kai daga jin sunan zurara ka san akwai matsala kasan dole dama zurara ta zai dinga yi ba tare da bata lokaci ba yace sa'altu aba abdullahi an a hadisi jabir fa qala sai yace mara aituhu inda abi qasum illa marratan wahida aka tambayi abu abdullahi akan hadisan jabir al ya yace ni ban taba ganin shi a wajen babana ba so sai so da wa ma dakala alayya qasum kuma bai taba shigowa wajena ba da dai wannan yana cikin rijalul kishi a mujalladi na uku shafi na 264 hadisi na wato 334 fi jabir bin yazid al-ju'fi mutum zai ga ainihin wato wannan zai ga maganar da ya ainihin wato yi to wannan shine sai ya ce wa hada min at-tanaqud wannan yana daga cikin tanaqudi wanda aka ce yana daga cikin marwaita hadisan ahlul baiti a daidai lokaci ɗaya kuma a ce ahlul baiti sun tsine masa albarka sun ce dajjal ne kuma su za su kawo addini mutane su karba kaga akwai tanaqudi kai to shine malam ce wa hada min tanaqud min at-tanaqud wa huwa kaseerun fil hukmi wannan da yawa yake wajen hukunci ala rijali shi'a akan mazaje na shi'a wa shuyukhihim da kuma malumin su malam yake cewa almuhim anna kutubal isne a shari'a qad Sad, ta gadar min shuyukhihim daga sha wa sha shehunnan su jabir ta'wilahu lish qad warisat min shuyukhihim jabir ta'wilahu lishaitan wato ta gadar qad warithat min wato ta ta gada daga malaman su Jabir ta'wilahu lishaitan fi qawlihi wato fassara daga fadin Allah cewa kamar salin shaitani kamar misalin shaitan iz qala lil insani kafur kamar san da yace wa dan adam ka kafarta falamma kafara lokacin da dan adam ya kafirta qala inni bari'un minka sai yace to ni fa ba ni ba kai inni ara inni akafu Allah rabbal alamin bi annahu amirul mu'minin suka ce wannan fa maganan fa shine Umar dan Khattab Umar bin Khattab annahu yu'azzabu akthar min iblis cewa za a yi ma Umar azaba a wuta sama da yadda za a yi ma shaitan bi ainihi بعينه قد isna a shari'a. wannan kuma tawilin yan shi'a sun gaje shi haka yake hanyar da alittattafan su wa dawwanahu shuyukhum fi masadirihim al-asliya yanzu ku duba ku gani masu irin wannan aƙida cewa za a wa Umar azaba a wuta kafin a yi ma iblis ko sama da yadda za a yi ma iblis sai wani munafuki ya zo ya rabe wa bayan wata ɗarika yana cewa a ai su suna gani ai ba matsala tunda da ba su taɓa su ba wannan fa shine fa abin da ake yi ba yake cewa <clears throat> al-mu'tamada wa atamaduhu wa tanaqalu wata suka dogara akan shi kuma suke nakaltuwa bal wa kaffaruhu man lam yaqul bihi bal wa kaffaru man lam yaqul bihi kai duk wanda ma bai yarda da wannan tafsirin ba suka ce kafiri ne ma'a anna masdarahu yahudi tare da tushen wannan tafsirin wanda yake shi ba Yahudi ne mutum ya duba tafsirul ayashi a mujalladi na biyu hadisi na <clears throat> ɗari biyu da arba'in da na tara suratu ibrahim tasiru safi zai ga wannan a mujalladi na uku bancan tafsirul ayashi wannan tafsirul safi mujalladi na uku shafi na in irin na wanne mujalladi guda biyu ne tamanin suratu ibrahim da tasiru burhan a mujalladi na hudu zai ga wannan inda suka kawo wannan magana wannan fashi ne cewa umar a kiyama sai Allah ya fare masa azaba ya babbaka shi da wuta sama da yadda zai mashe dan Umar din nan fa suna kwance a kabari yanzu tare da manzon Allah ga annaba gashi wannan fa shine abinda waɗannan mutanen ke rubuta a littattafan su to amma tare da haka wani sai ya ce wai shi bai ga matsala ba me matsala saboda ba su gane karatu ba ko wani sun gane sun sa son zuciya ba kuma yadda za ka yi da mutum idan mutum ɗan son zuciya ne sau da haka mu aƙidar mu shine duk wanda Allah ya ce a kishi sai mun ƙishi kuma sai mun yi faɗa da shi wannan ita ce kawai ka'ida shine kawai ko me za ka yi ka je kai kamar yadda Abdullahi ibn ɗan gwanda ya faɗa ya ce walaysa lana kalamun fi khalidin mu ba mu da wata magana da za mu ci gaba da takuduwa da duk wani makiyin Allah lahum wuddun ka baidu wa zaka badi ولا تسأل عن أصحاب الدلال كصاحب ناقة أصل الفساد تولى كبره بغدا لدين فكان قدارهم وفصار قدارهم وهم كعادي duk wanda yake makin Allah ne ba wani bata lokacin mu da zamu tsaya muna yi a kansa. malamai magabata suna da wata ƙa'ida cewa wa man zahara inaduhu duk wanda kan garewarsa ta bayyana to kakka tsaya ka wahal da kanka wajen tawili a kansa. wannan shine insha Allah kamar yadda muka faɗa ran juma'a muna da gaggarumar muhadara daidai wannan lokaci a'a karfe tara ko takwas da rabi mai taken haɗuwa da annabi ƙiri da muzu bayan annabi ya koma zuwa ga Allah addini ce ko damfara da ko wannan Za da haka insha Allah mutane su biyo mu dan mun yi juma'a ba mu karasa ba la'akari da ka'idar da malaman usulin fiƙi suke cewa jinkirta bayani a lokacin da bayani bai halatta ba to shi yasa bai kamata mu jinkirta bayani akan wannan matsalar ba yanzu dan lokacin ta ne wasu babban tashin hankalin su sun fahimci an balla gaban nan ta abinda suka yi ginin addinin su akan shi ya rushe shi yasa da ƙarya da murda hadisai da ba su ma'anar da ba za su ɗauka ba da ma'anar da babu wani magabaci da ya fahimta ka tun daga ɗaliban annabi dole sai sun ba da wannan ma'anan da haka insha Allah za mu haɗu ranar juma'a wannan karatu yana nan zuwa da izinin Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh